Kai tsaye dai a iya cewa babbar gamayar adawa ta APC ta samu sararawar suka daga PDP duk lokacin da PDP ta auka rikicin da ya raba ta gida biyu. A yayin da rahotanni masu inganci ke nuna APC na da wata matsala da ke fuskantar ta wajen tantance wanda zai yi wa jam'iyyar takarar shugaban ƙasa. da ba mamaki ci karo da muradun magoya bayan janar Buhari da yi wa adawa takarar shugabanci har sau uku. Kamfe dai na yaduwa ga waɗanda ke ganin Buharin ya kamata ya zakuɗa don sanya sabon jini ya yi takarar. Hakanan wasu na ganin gwamnonin sabuwar PDP ka iya ɗari-ɗari da Buharin don fassara shi da bahago ne wajen ɗaukar matakin ba sani ba sabo. Duk da ma misalin da wasu ke kawowa na mulkin Buharin ne da idiyabon alimar soja, wato tun wajajen alif da da ɗari tara tamanin 1983 kenan. Hussaini Gariko ɗan jihar Jigawa tsohon ɗan adawa ne tun kan Nefo da ke fargabar har dai ba Buhari takarar a APC ba to tafiyar ba za ta yi wa adawar kyau ba. gida-gida aka yi a cikin tafiyan nan kowa ina kare intanet ɗin ubangidansa kuma akwai jita-jitan ma wa'yansu suna ƙoƙarin ma a kawar da janar buhari daga kan takara domin suna da ajanda su me idan ka kawar da janar buhari daga kan takara to talakan kasan nan ka karwa nan jama'iyyar domin ba zai zaɓe ta ba duk a tabarin ba don su ake siyasa ba dan janar buhari ake yi in sun ce janar buhari ba zai takara ba to sai dai su bar janar buhari ya kawo ɗan takarar su ya nuna wa mutane amma in dai su su fitar to na tabbata maka ko ni ba zan yi ba ba zan kuma zaɓa ba gara in zauna kan na sha wahala kada na yi asarar banza na ɓata lokaci na ɓata lokacin iyali na sannan mu yi abin da ba mu nasara ba wannan shine nasiru abin da muke gudu kare fa a kasar nan ita bibi duk wannan rigima da ce a ƙarshen ƙarshe za su zo su haɗa kansu za su yi abu guda ɗaya wannan ko shakka ba na yi domin ne domin wasu yahudawa ne suka taru a guri ɗaya suke so su yi amfani da wannan yahudancin su karye ƙasar yanzu suka raba kan jama'iyyar da gangan dan a ce jama'iyyar ta rabu biyu kuma kanya ne ba biyu a ƙarshe sai sun je sun haɗu sun tsinke domin a ce an bai wasu mutane haƙuri wato kamar ga rabotan kai ka ɗauki wake wannan ɗauki gyaɗa wannan ɗauki dawa wannan ɗauki riɗi sannan a zo a ci uban talakan Najeriya. Da irin wannan kafarar jam'iyyar PDP ke ganin har yanzu dai 'yan adawar ba su shirya kalubalantar su ba, amma ɓangarewar PDP ya sanya 'yan jam'iyyar zama 'yan adawar kansu da kansu. Mai taimaka shugaba Jonathan kan hulɗa da jama'a Nasiru Zaharaddin ya yi wa 'yan adawar gugar rana. Aida da da aka zo mutane da yawa sun ɗauka CPC da ta fito ɗin nan shikenan ta ji shugaban ƙasa ta gama wanda ba haka abin yake ba ba haka lissafin siyasa yake ba wanda ya riga ka tashi to yana gaban ka sai ka yi a hankali sannan ka kamo shi kuma PDP na murna da samun adawa irin wannan mai ƙarfi ta nan ne za ta iya tada ita amma ta yi wasu kurakurai za ta iya gano kurakuranta tunda adawa yanzu ta haɗu da murya ɗaya za su yi magana. Taron sulhun PDP a Litinin ɗin nan bakwai ga watan nan zai yi wuyar yiwuwa don sanarwar mai da wuƙa kube zuwa wannan lokacin bai samu ba inda ake ganin wuƙar har yanzu tsirara. Nasiru Adamu Alhikaya, Madar Amurka daga Abuja, Najeriya.